Let me also tell you what, what the director Mr. President here. is that he has instructed the chief of fenster to get the chief of army and the inspector general police to remove all the military men along the roads across the country. Famanan sakatare na ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Ismail Aliyu yake bayyana wa 'yan jaridu a nan Abuja cewar shugaban kasa ya umarci babban hafsan tsaron Najeriya da ya gaya wa babban hafsan sojin kasa da soseta janar na 'yan sanda da a janye shingayen binciken ababen hawa na sojoji a dukkan hanyoyin kasar. To washin yaya masu ruwa da tsaki a harkar sufuri ke ji da wannan umarni komar suleiman adamu dan zaki shine shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin najeriya akwai lokacin da muka yi koke-koke a game da yan karbe-karbe da ake yi bisa hanya to sai ya zama na ina so su ce to a sauke kayan kaga da dauko shanu daga maiduguri a ce sai ya sauke an ga kaga abubuwan sun kai ga sai aka makale da wannan da zaka kashi zaka dauki sama da kuɗi sama da dubu ɗari biyu da hamsin daga yola ko maiduguri kana neman fatakwal ko Legas wannan kuɗi ba za su kai kamar saboda abubuwan da ake bada fatan zai rage ma jama'a kadan kaya kayayyakin abinci don duk inda aka je aka dawo karshen abin zai kare akan talaka ne ba za ka ce shekara uku nan ga wani abu tartibi wadda aka kama. Kuma Suleiman Adamu dan zaki su ma kungiyoyin fararen hula sun sha yin korafi a baya dangane da yadda ake uzurawa jama'a irin waɗannan shingaye na sojoji kamar yadda Comrade Aji Wala ya shaida min. Waɗannan shingaye ya daɗe gaskiya ana ta korafe-korafe har ma kuka cewa sojojin nan amma bar manufar an koma wani abu ne daban. Waɗannan wurare sun zama kuma tamkar waje ne wadda ɗan Najeriya ko kuma tafi da yake kan hanya kullum da ya iso wannan wuri zaƙin ciki da fitina duk ta addabe shi in ka ba da wani abu za ka wuce in baka bayar ba za ka wuce ba to wai shin wannan wai shine dalilin da yasa aka amince da wayannan shingaye yawan shingayen nan bai hana ba ma ba mai tashi ba a lokacin da ake tsakiyar fama da wannan abu to ina amfanin sa kar ka manta kuma yawan sojoji da suke bakin shingayen nan a ko ina a Najeriya yawan kuɗin da ake biya abin kai da hira da sojojin nan da abin da suke budget na cewa shine ake biyan sojojin nan da shi ƙarya sojojin nan sai kaga soja yayi kwana nawa bai samu kuɗin da da aka aje shi a bakin titi yake aiki a kai ba amma asali a can bajet kuwa sun janye miliyoyi da sunan cewa suna ba wa sojoji saboda aikin da sojoji suke na kowane rana. Comrade IG Wala, su matafiya da direbobi sun tafi albarkacin bakin su. gaskiya muna farin ciki abin da ya mana sakamakon irin abubuwan da suke mana a cikin hanya da yanzu muna farin cikin cire 100 bisa 100 wallahi gosulun da suke hada mana yayi yawa ni sai kadan soja zai kama dukanka kama ka ya fara ka ya sa ka alaka kaman ya da kaman dabba to sakamakon haka mu yanzu muna farin ciki akan wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da muke roƙon shugaban ƙasa tun kafin ya hau abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke buƙatar shi dama ya mana ni dai ina matukan farin gobe su dubu akan saboda abin da ake mana akan hanya yawan gosulun da ake hada mana mutum ne ya taso daga aiki yana so ya je huta sai a faka ka wajen kusan awa biyu awa uku kana tsaye bayan haka dan kadan sai su kama ka su maka dukan su zaka cikin laka Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya